masallacin abubakar siddiq da ke nan cikin garin lafiya a yau litinin goma ga watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin aya na ɗari da tamanin da bakwai a wannan sura mai albarka suratul bakara da haka za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin nan akwai tambayoyi guda biyu da muka samu za mu amsa su tambaya ta farko yana cewa shin menene hukuncin ah, auren da aka daura alhalin matan budurwa tana cikin al'ada aure ba sharaɗin baya cikin sharuɗan aure ya zanto mace budurwa a ce tana cikin tsarki kafin za a daura aure saboda haka wannan auren iyayi babu komai a cikinsa abinda ba a so shine mace ta zanto tana idda a sakamakon saki ko mutuwa a wannan lokacin shine ba za a wato ainihin ɗaura mata aure ba saboda ana buƙatan a tabbatar da salamatun rahim min alhamli ya zanto cewa babu ciki tare da ita don zai zanto ciki ne na wanda ya sake ta ɗin ko wanda ya mutu ya barta wannan shi yasa ake cewa a zauna sai an yi sai an yi idda kuma iddan ai ai haila ne so uku ko ta inda idan an samu haila ɗin kenan babu ciki saboda zuwan haila alama ne na cewa mace ba ta da ciki wannan shine galibin lamari don haka ɗaurin aure da aka ɗaura alhali matan tana jinin haila sahihin aure ne sai dai shi ɗan ba zai sadu da ita saduwan aure ba har sai ta yi tsarki saboda allah madaukin sarki ya haramta saduwa da mace a lokacin da take al'ada wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn suna tambayan ka dangane da in ma ka ce haila ku saduwa a lokacin haila ka ce shi wannan abin kazanta ne datti ne najasa ne don haka ku nisaci saduwa da matanku a lokacin da suke haila kada ku kusance su har sai sun sun yi wanka sun yi tsarki saboda haka wannan shine hukuncin wannan sai tambayarsa ta biyu menene hukuncin eh, wacce ta shekara sama da talatin a duniya amma ba ta taɓa yin al'ada ba shin za a hukunta ta da balaga ko kuwa yaya lamarin yake mana mace ce ba ta haila shi haila abu ne wanda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa katabahu Allahu ala banati adam abu ne da Allah ya rubuta wa ƴaƴan mata na annabi adam don haka mafiya yawan su galibin mata suna yin suna yin wannan abun a kowane wata amma saboda wani su hikimomi na Allah madaukakin sarki ana samun kaɗan daga cikin mata waɗanda ba sa yin haila sai da su ji labari kawai cewa ana yin haila amma su ba su san shi ba to tambayarsa shi ne irin waɗannan matan wadda ya da misalin wacce ta kai shekara talatin a cikinsu babu haila yaya za mu yi mu gane balagarta to yana da kyau mu gane cewa haila ba shi bane kadai alama ta balaga a wajen mace, gujirowar gashi a gaba da hammata su ma alamu ne na balaga kamar yadda bullowar mama da girmansa dangane da yamace wannan alama ce na wato ainihin balaga sannan abu na uku shekara wanda wannan ya bambanta daga wata bi'a zuwa wata bi'a daga wani gari zuwa wani gari a irin yanayinsu su na zafi ko na sanyi akwai inda mata ke balaga da wuri akwai inda kuma balagar tana dan ijin kiri. to wannan yadda za a yi sai a duba tsaranta shekaru nawa suka yi su ga balaga in ko shekaru nawa suke yi a garinsu mace ta balaga mana ta fara haila ne wanda shine akta alamat ɗin, na wato ainihin bulo shine yankat in mace ta yi shi tabbas ta balaga sai a gani sai a mata hukunci da ta kai wannan shekara ɗin, sai a ce to daga yanzu ta balaga Daman in ana mata tarbiya na musulunci ya dace a ce kafin ta kai wannan lokacin balaga ɗin ta san cewa akwai abu kaza ko abu kaza ko abu kaza wanda ke bujirowa a jikin ya mace da ta ga wannan to ta zama balaga da haka sallah dole ne a kanta da sauran abubuwa da kuma hukunce-hukuncen hailan ya dace a ce duk an koyar da ita gabanin wannan lokacin ya iso gare ta don haka kenan babu babu matsala wajen gane balagar wannan mata saboda ah, kawai ba ta haila wannan shi uh, wallahu a'lam waɗannan su ne da muka same su jiya uh, don haka za mu ɗora za a sake karanta mana ayar da muka karanta jiya wa lakum lailatul siyam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم Allah madaukakin sarki yana cewa أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن حلستامك أدرا أزمي كسادو دماتنك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ku tufafi ne a gare su su tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare su alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah madaukakin sarki ya san cewa kun kasance kuna cutan kawunan ku fataba alaikum sai karbi tubanku wa afa ankum ya yafe muku fal'ana ruhunna daga yanzu ku sadu da su wabtaghu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku wa kulu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu har farin zare ya bayyana a gare ku min alkhaytul aswadi ku bambanta shi da bakin zare min alfajar na wato alfijar thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi zuwa dare wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku sadu da su alhali kuna zama na itikafi a masallatai tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan su ne iyakokin Allah kada ku yadda ku yi kusa da su kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas hakanan kamar yadda ya bayyana waɗannan hukunce hukunce haka Allah yake bayyana ayoyinsa ma mutane la'allahum yattaqun domin su zanto masu taqwa jiya mun fara tafsirin wannan aya mun yi magana har mun kai inda muka tsaya dangane da asbabun nuzul din wannan aya wato sabubban saukan wannan aya ɗin daga abin da muka karanta na hadisai za mu gane cewa wannan aya tana da sababi na sauka har iri biyu na farko shine saduwa da waɗansu suka yi da matansu a dare na azumi wanda a riwayoyi ɗin mun samu mutane guda biyu wadda hakan ya faru da su sayyidina umar radiyallahu an da kuma sayyiduna ka'ab ibn malik radiyallahu an wannan yana ɗauke cikin hadisin albara ibn azib da muka karanta hakanan hadishin abdullahi ibn ka'ab ibn malik hakanan hadishin ah, abdullahi ibn abbas da kuma hadishin ah, abdullahi abinan hadishin ibn abi laila duk sun ambaci jima'i ima a ko kuma a fayyace hadisin albara ibn azib na farko da muka karanta da hadisin ibn abbas da hadisin ibn abi ko hadisin mu'ad ibn jabal wanda sun fayyace abin ehm, a cikinsu ne aka samu ambata ma na wato ainihin sunan nakiko sannan abu na biyu shine cin abinci bayan wato ehm, an yi bacci da daddare shi kuma wannan shi ne ya zo a hadisin kais ibn sirma da ya je kafin a kawo masa abinci ya yi bacci don haka jiya mara bayani cewa waɗannan riwayoyin akwai kamar saɓani a tsakaninsu a waɗansu abubuwa muka ce bari mu fayyace wannan sabanin mu ga yadda za a haɗa su yadda sabanin yake ko shi ne abu na farko yaushe ne aka hana su cin abinci a farko ko aka hana su wato ainihin saduwa daga wani lokaci ne ci da sha yake zanto haramun a hadisin abdullahi ibn abbas da muka karanta jiya shi cewa ya yi bayan salatul atama bayan sallan isha cewa da mutum ya yi sallan isha shi da sha da saduwa da mata ya haramta a gare shi har sai wato ainihin waye gari kuma a sauran hadisan na albara da na ibnu abi laila ko na mu'az ibni jabal da ma dai mafiya yawan hadisai da malamai suka rawaito dangane da wannan kissa suna ambatan bacci ne suna ambatan mai bacci ba sallan isha ba suna ambatan bacci ne ba sallan isha ba to menene alal hakikati abin da yake haramci shi da sha da saduwa din shin baccin ne shi kadai ko ko a'a yin sallan isha shi kadai ko ko a'a wadda aka fara yi a cikin biyu din kamar yadda ya zo haka auren su ruwa waɗansu malamai sai suka ɗauka cewa kowanne ne daga cikinsu ɗin duk wanda ya dafa ruwa wanda wannan shine zahirin abin ibn kathir ya tafi a kai da ya tashi yana magana ya a farkon musulunci idan mutum ya yi sallan isha ko ya sadu da matansa kenan idan ya yi ɗayan biyun duk wanda ya fara yi a ciki hadisin ibn abbas yana nuna sallan isha ne kadai to malamai sun tattauna dangane da wannan alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya rinjayar da cewa shal abin nan bacci ne bacci ake nufi idan mutum ya ci abinci sai ya yi bacci bayan cin abinci baccin shi yake haramta masa shi da sha da saduwa da mata har sai bayan wani azumin kuma menene dalili akan wannan shine dai abu na farko mafiya yawan hadisai dan abinda suka suka zo da shi kenan cewa abinda yake nufi kenan dalili na biyu yace ittafaqat riwayat fi hadith al-bara ala anna al-man'a min dhalika kana muqayyadan bin nawm wa huwa mashhurun fi hadith ghayrihi ko wa huwa wa hadha huwa al-mashhur fi hadith ghayrihi sai cewa yahtamilu أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث kenan dalilin rinjayarwa din saboda hadisai sun fi yawa akan wannan mafiya yawan hadisai din akan wannan suke tafi akai to ɗaya daga cikin daman hanyoyi na at-tarjih ko al-jam'u bayna mukhtalaf al-hadith shine al-i'tibaru bil kathra wanda suka fi yawa sai a rinjayar saboda yawansu zai sa ya zanto an fazata cewa su suka hakaito daidai da mutum guda ɗaya wanda ya saba musu abu na biyu shi ne ke cewa tana iya yiwuwa shi abdullahi bin abbas ya yi amfani da wannan ne cewa bayan sallan isha saboda lokacin ne aka fi zaton a yi bacci kuma ya za ka yi zaton cewa sahabba annabu sallallahu alaihi wasallam za su yi bacci kafin sallar isha kaga idan mutum ya yi bacci kafin sallar isha in ba ni iko Allah ba isha za ta fice shi a cikin jam'i kenan ko to wanda kuma a shari'ar sahabba annabu sallallahu alaihi wasallam man sani cewa babu mai kin zuwa jam'i a cikin su kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ke faɗa sai gajiyayye ko kuma wanda yake munafiki ne wanda munafincinsa a zahiri yake ya ce mutum zai zanto ma ba shi da lafiya amma ba zai ɗauki rangome ba zai sa a riƙe shi ya jingina a jikin mutane biyu aka nan a rigingine yana zuwa don ya zo ya samu sallah a cikin jam'i haka sabon annawa alaihi wasalam suke saboda haka ya faɗi cewa ba da al'atama ne saboda daman kamar yadda attari ibn ashur ya ƙara bayani daman su bayan sallan isha suke bacci bayan sun yi sallan isha sun yi qiyam sallan nan na bayan sallan isha na ramadan daga lokacin suke zuwa bacci kuma mun san shararren hadisi ai da annabi sallallahu alaihi wasallam sabe ke hakaitowa wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha dangane da sallan isha shi annabi sallallahu alaihi wasallama baya san ayi bacci kafin ayi sallan isha kuma baya san dogon hira bayan sallan isha da haka sun kasance da sun yi sallan isha sun yi su sun yi tarawihinsu ko su zuwa suke su je su yi bacci shi yasa ya abbara da cewa ba da salatul atama ina fata kun gane kun ga in mun faɗi wannan mun haɗa tsakanin hadisan gaba ɗaya kenan sai zanto wani hadisin da ya ce bayan sallan isha shi ma dai yana nufin bayan bacci ne saboda da sun yi sallan isha suke zuwa su yi bacci abinda zai kara tabbatar da wannan magana shine riwayar da muka karanta jiya din a hadisin ibnu abi laila cewa raja umaru min indin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad kana sahira indahu ko samara indahu Annaba eh, sai cewa sayyidina umar ya yi hira a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko yi dare a wurinsa yana magana da shi kun ga kenan tabbas wannan ba ya sallan isha ne ko kaga kenan da da mutum yi sallan isha ne ba zai yi ba da matan abinda za ta gaya masa shine cewa kayi sallan isha ai amma ita ma da ya zo ya bukace ta da ba ta so ko yana zaton ba ta son ya bukace ta ne mai ta ce masa ta ce na yi bacci ko ba haka ba ai na yi bacci sai ya ce a ba ki wani bacci ba kun ga ita ma ta kafa hujja ne da bacci haka nan a hadisin abdullahi ibn ka'ab na babansa ko hadisin albara ibn azib da kuma hadisin ibn abi laila din ma dangane da qais ibn sarma din cewa an je a kawo masa abinci kafin a zo mai faru sai ya yi bacci saboda haka kenan abin da ya fi jaye wallahu a'lam shine cewa daga lokacin da mutum ya yi bacci ne ba daga lokacin da kawai ya yi sallan isha ba shine abinci da ci da sha yake haramta matsala ta biyu a sauran hadisai ɗin an ambaci ci ne da sha abinda ke haramta din amma hadisin abdullahi ibn abbas ya ambaci ci ne da sha da kuma saduwa ci da sha da mene da saduwa sauran ba ambata ba abdullahi ibn ashur yake cewa waɗanda suka ɗauki cewa ba za a ce ba za a shaɗin ba har yanzu da itikadinsu shi ne cewa ba za a sadu da matan ba ma a wato ainihin wannan lokaci din saboda haka idan haka suke ɗauka cewa ba ba ba ba a rawaito ba baya nuna cewa baya nuna cewa banda jima'i a ciki tun daga hadisin ibnu abbas ya kara jima'i a ciki ina wata kun gane inda aka yi shiru ɗin mai riwaya ce ya tsaya anan, amma har da jima'i ma suna ganin cewa ko an shar'anta cewa kada a yi shi sai abu na uku wanda ya zo a waɗansu bai zo a waɗansu ba hadisin albara ibn azim cewa ya idan lokacin da nazala saumu ramadan sun kasance ba sa saduwa da matansu ramadana kullahu <laughs> ramadan din ne gaba ɗayansa a sauran hadisan kuma da muka karanta kun ji magana ai kamar hadisi abdullahi ibn abbas din shine cewa bayan mutum ya yi sallan isha wanda muka ce yana nufin bacci ne ko kenan kafin bacci suna yi kenan to at least ko dai suna yi ko dai ba a halasta musu ba haramta musu ba kun gane ko yawa kuma kasancewar lokacin ɗan kaɗan ne tana iya ya sa da dama daga cikinsu suka ga cewa ma ba sai sun yi ba tun ka kaddara daga shan ruwa zuwa lokacin da mutum zai yi bacci kuma mun faɗi cewa da sun gama sallolinsu bayan sallan isha suke yin bacci sai zanto lokacin ɗan kaɗan ne almuhim wannan dai ya ce ramadan gaba ɗai wannan kuma ya ce a wannan zango ɗin kawai shine aka hana su wato saduwa da mata to wannan yana ce an hana su ne wancan yana cewa haka su suke yi kenan saboda kada su faɗa abinda kada bacci ya dauke su da damar su ma ba sa yi ne gaba ɗaya ina fatan mun gane wannan shine abubuwan da ke tsakanin waɗannan riwayoyi da kuma yadda za a haɗa su saboda haka bai dace ba a yi da'awan ittirabi waɗannan hadisai da akwai hanyoyi ingatattu na wato ainihin aljam'u bainaha haɗa tsakanin su kuma mafiya yawan hadisan kamar da muka ji waɗansu suna bukhari hadisin da ake da magana akai shine wancan hadisin mu'ad mai tsayi sosai wadda mun karanta abin da shafi azumi a dangane da shi kuma shi ma mujmalan hadisin albara ya kunshe shi don haka da dama daga cikin malamai kamar da na faɗa mana jiya suna suna inganta shi uhilla lakum lailata siyam rafathu ila nisaikum lailata siyam anan da Allah madaukin sarki ya ce lailata siyam daren azumi wane dare ne daren azumi shine daren da za a wayi gari da azumi da shi kun gane daren da za a waye mana daren da ake ɗaukan niyan azumi a cikinsa shine lailatul siyam jariyan ma'adatil arab cewa dare shi ke fara zuwa kafin yini saboda ka an ce lailatul siyam ana nufin wannan ne anan an faɗe shi mufardi amma malamai suna cewa yana nufin Layali siyam ne a dare dararrakin azumi mana dararrakin watan ramadan gaba yaushe ne daren farko na watan ramadan na'am shi ne daren da aka ga wata a daren da aka ga wata daga lokacin mun shiga watan ramadan ina ba ta kuka ne shi ya ma daga wannan daren ya dace a fara sallan tarawihi daga wannan daren gida dace a fara ƙiyamu ramadan don daga lokacin wata ya shiga ina fata kun gane al'imamun razi yake cewa shi takaririn abin aurensa shi ne a ce duk daren da ake samun azumi a bayansa sai zanto kuma ba mu ce laila yana nufin layali ba mun bar shi a mafarki to ana nufin duk daren da waye garinsa za a shi da azumi to halalun ne a cikinsa ku sadu da yanku. waɗansu malamai kuma suke yin takriri su ce wannan laila na kira ce amma ai mata idafa wannan kira idan udifat ammat idan na kira aka yi mata idafa sai ta zanto amma mana ta shafi kowane dare uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisa'ikum an halasta muku a daren azumi arrafaf lafazin arrafas yana zuwa da ma'anoni guda biyu ko uku a wajen malamai a harshen larabci suna cewa arrafas asalin ma'anansa shine zance na jin daɗi da mata da saduwa da su wadda za a yi da mata ɗin mutum ya yi magana da mata dangane da al'amarin saduwa suka ce wannan shine arrafas wannan abin ki ne abin da ba a so ne ko ka zo kana magana da mata dangane da abin da ya shafi saduwa ko kuma arrafas shi ne shi saduwan kansa ko kuma arrafas shi ne saduwa ɗan da mukaddimat ɗinsa da abubuwan da ake yi kafin saduwa ɗin na magana da shafe-shafe da sumbace-sumbace so duka waɗannan an fassara arrafas da su kamar yadda aka fassara arrafas da waɗannan a cikin faɗin Allah madaukakin sarki alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj fala rafath almawardi ya faɗi waɗannan ah, abin nan guda uku ɗin ma'anoni guda uku abbar ibn ashur yake cewa bayan ya ambaci guda biyu imma saduwa din ko magana da mata dangane da abin da ya shafi saduwa din wanne ne hakikani a cikin su yace waɗansu suna ganin cewa wannan wadansu suna ganin wancan yake cewa alal hakikati wanne ana kiran shi rafas amma anan wurin a nan wurin da dalilan asbabun nuzul din da muka karanta arrafas yana nufin aljima'a ne wannan shine abin da jumhur salaf wal khalaf na malamai suka fassara arrafas anan nan Wannan waɗansu ma suna hakaito ijma'in magabata akan wannan ne uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisa'ikum kenan arrafath anan yana nufin saduwa malamai suna ɗaukar wata fa'ida anan cewa duk abin da ake jin kunyan a ambace shi ƙur'ani yana mana tarbiya na yin masa kinaya sai a ɓoye shi da wani abu da zai nuna zai nuni zuwa gare shi ba a fito ɓolo-ɓolo a ambace shi shi yasa a alƙur'ani gaba ɗaya babu inda aka ambaci saduwa da asalin sunansa a harshen larabci sai dai a ambaci kalmomi wadda suke ya shi wadda za a fahimci haka ɗan saboda mai don a yi mana tarbiya wajen kunya cikin zance wani ya yi amfani da lafuzza kamar haka ya yi amfani da mubashara za mu zo mu faɗi eh, asalin ma'anar mubashara ya yi amfani da almas shafawa وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إن كوكا سكيسو كافن كشافيسو كشافيسو كتبا جكيسو أنا نفن سادواني أما كاقا يساكا يا أبو حكنا اللمس قرآن يانا أنفاني دا اللمس بوانا ديو أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا sa'idan tayyiba ko kun shafi mata kun ga shafa amma abinda ake nufi shine wannan saduwa din haka nan qur'ani yana amfani yana amfani da ad-dukhul ad-dukhul bihinna ko ad-dukhul ilayhinna shiga wurinsu fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum idan ba ku shiga da su ba in ba ku shiga wurinsu ba kaga shiga hakanan ƙur'ani yana amfani da al-ghishyan shine lulluba falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi yayin da ya shige ta ko ya lullube ta hmm? sai ta yi ciki to kaga ai ba lullubin mace ake ta yi ciki ba ka san wani irin lulluba ake nufi ko saboda haka amma dai suna baka wato hoton abin da ake nufi an sakaya ne wannan tarbiya ake mana na wato ainihin sakaya irin waɗannan abubuwan da ake jin kunyan a faɗe su abubuwa ne da ake buƙatan a sitarta su na abin da ya shafi alaƙa tsakanin mace da namiji malamai suna cewa a cikin waɗannan lafuzza ɗin gaba ɗaya wadda muka ambata arrafat shi ya fi shiga ciki shi ya fi shiga duhu dangane da bayar da ma'anan wannan ɗin saboda kaga shi a lafazin rafat bai nuna maka wani abu ba na mukaddima yi na kusa amma kaga allamsu shafa haka na almasu haka na almubasharatu hada fata da fata eh? haka nan alghishiyanu duk akwai ɗan. an baka hoton abun amma a arrafas a baka ji wani abu ba fahuwa adkhalu fi hadha al-ma'na fi sitr suka ce abinda yasa ko aka yi amfani da arrafat anan ba yi amfani da al-mubashara ba saboda kasancewar lokacin da suka yi wannan abun ba a son su wannan dangane da masu tafiya akan cewa an shar'anta cewa kar a yi din kenan da farko ko ba wai fahimtar su bane kawai kenan abu ne wanda dama ba a son a faɗe shi sai kuka je kuka yi shi don a nuna muku cewa abu ne bai cancanta ku yi shi ba sai aka ambace shi da lafazi wanda yake baya nuna alamar abin kamar ana cewa wannan abin da ba a son a faɗe shi an halasta mu ina mata kun gane shine uhilla lakum lailata siyami arrathathu ila nisa'iku dan haka yana da kyau mu zanto masu kunya kunya ana yin sa a aikace kuma ana yin sa a magance annabi alayhi salatu wassalam yake cewa alhaya'u la ya'ti illa bi khair kamar da za cikin sai muslim da ya zo wucewa ya ga wani yana wa dan uwansa faɗa cewa kai ka cika kunya ya ya'idhu fil haya yana masa wa'azi ka cika kunya kai na kunya sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce kyale shi fa innal haya la ya'ti illa bi khair kunya bai kawo komai sai alheri mana irin kunyan da yake hana shi kenan ko eh, akwai wanda zai yi wani abu wanda yake ganin kunya ne amma wannan kunyan ba mai kyau bane shine mutum ya ji kunyan ya zo makaranta ya koyi ilimi kaga wannan ba kunya ba gaskiya amma tana iya akwai abubuwan da za su sa a sa masa rigan kunya don haka ake kiransa kunya hmm? amma kunya shine ka kaji karayar zuci yayin aiwata wani abu wanda yake mummuna ko yayin da ranka za ta dan fara maka kai wani abu mummuna sai ka ji zuciyarka ta karaya sai ka ja baya ka daina yin wannan abu wannan shine kunya kenan abin da daman ba mai kyau bane a shari'ance ko a al'adance shine abin ake jin kunya a kansa amma abin yake mustahabbi ne ko wajibi kai kai kunyan neman sa wannan mummunan kunya ne shi yasa Aisha take yaban matan al-ansar take cewa lam yamna'hunna alhaya an yatafaqqahna fi din cewa kunya bai hana su su koyi ilimin addinin su ba shine mace idan za ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce fa'al fa hal 'ala almar'ati min shay'in idha ihtalamat shin mace akwai wani abu akan ta idan ta yi mafarki mace ta yi mafarki mana ta yi mafarki mani ya fita kun ga ordinarily al'adance ba abu ne wanda mutum zai faɗi a gaban mutane ba ko musamman a gaban wanda ake girmama shi amma daga cikinsu akwai wanda suke zuwa su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kunya bai hana su tambayin addinin su ba hmm? saboda haka kunya kare hana ka koyon addini idan har ya zo zai hana ka kai ba za ka iya zuwa da kanka wajen ba saboda ko akwai wani sirikinka ko wani abu wanda kake jin kunyansa to sai ka tura wani ya zo yi ma tambaya ko kamar da sayyidina ali ya ce kuntu rajulan mazza'an ya kasance mutum ne mai yawan mazi ya ce fastahaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ji kunyan ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ba ka yin magana da babba a ikan irin wannan abin ko sai ya ji kunya amma kunyan bai hana shi neman ilimin ba sai ya tura al-miqdad ibn al-aswad ya je ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai hukuncin wannan saboda shi da idan mazi ya fito masa abin da yake zuwa yake wanka sai ya yi wanka har bayansa ya kukkuje saboda sanyi a wannan lokaci kowane lokaci kuma shi mai yawan mazi shine ne alaihi salatu wassalam ya gaya masa hukunci ai ya isa kawai ya wanke gabansa sannan sai ya sake alwala ba sai ya je ya yi sabon wankawa. ba kaga da ya ta tsaya yana jin kunya har bai zo ya yi wannan tambayar ba kaga wannan kunyar ta zanto mummuna zai zanto ta jawo masa abin da yake ba alheri ba kenan ko to irin kunyar da zai kai ya jawo maka abin da yake ba alheri ba to wannan ba kunya bane a lafazin annabi alaihi salatu wassalam saboda ya ce alhaya'u la ya'ti illa bi khair hmm? yawa shi Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa duk da cewa siffa ne na Allah madaukakin sarki shi ma yana jin kunya hmm? ai ga yadda zamu dauki a aikace kunya din na Allah madaukakin sarki da kuma tarbiyyar da yake mana na kunya din shine da cewa abubuwan da ake jin kunyar su yana saka ya su mun gane ko Allah hayyun ne karim kamar da Abdullahi ibn Abbas yake cewa yake cewa al-mubasharatu fi kitabillah al-jima' lakinna rabbana hayyun karim yakni ko yukanni wala yusarrih duk inda kaga mubashara alkur'ani a haraka tsakanin mace da namiji ina nufin saduwan aure ne yace sai dai ubangijin mu mai ɗaukaka ne mai kunya yana sakayawa baya fitowa ɓalo-ɓalo ya faɗa mana abin to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana cewa dangane da wannan abinda bai dace a kunya din ba shine wajen faɗan gaskiya a cikin suratul ahzab ko Allah ya ce inna Allah la yastahi min al-haqq Hmm? wallahu la yastahi min alhaq Allah bai jin kunyan wato ainihin gaskiya irin sa ne Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha a abin da ya shafi abin da bai dace a ji kunya akan sa ba to Allah bai jin kunya wannan to kuma abin da bai dace ku ji kunya akan sa ba kar ku ji kunya wanda ya dace ku ji kunya to shine sai ku ji kunya akan sa nace annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake sahabban sa suke siffanta shi da cewa kana ashadda haya'an min al'ara'i fi khidriha annabi sallallahu alaihi ya yafi budurwa sabuwar balaga wacce take ɗakinta a gida ba ta fita waje sai da dalili tana jin kunyan mutane su ganta kun san inda akwai iffa mace da ta yi girma abubuwan alamun balaga sun fito mata tana jin kunya wani ya gani sai ta yi zama a gida in ba da dalili ba ta ma fita suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mace a irin wannan yanayi tsananin kunya sallallahu alaihi wasallam shi sa malamai suke cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi saduwa aure ba a wannan da asalin sunan ba suka ce sai so ɗaya shi kuma a dalili ne na tabbatar da wato ainihin hukuncin zana da nema ma musulmi mafita wanda ya zo ya kawo kansa cewa ya rasulallahi na yi abu kaza cewa shi ya yi zana alhali yana da aure yake cewa rasulallahi ka tsarkake ni ka yi mu hukuncin rajamu annabi yake kokarin ya kawo mashi mafita ko dai sun bantanta kai ko dai ka kwanta tare da ita ko dai ka yi kaza ya ce an an ba haka ba ina nufin dai kaza shine anan suka ce a wata riwayar annabi ya ce ya faɗi asalin sunan ba dole ne mu ba faɗa ba ko eh dan haka ba zan faɗa ba sai ya faɗi wato ainihin banda wannan ba a samu inda annabi alayhi salatu wassalam ya faɗi asalin sunan ba sai dai ai amfani da wannan aljima jima ba yana nufin tarayya ne ai kuma alhamdulillah ko mu ma a hausa kusan abinda muke faɗa kenan ko eh a ce ya ya ya sadu da ita ko ya tara da ita ko ya kwanta da ita duka waɗannan akwai sakayawa a ciki akwai kunya a wato ainihin waɗannan to haka ya dace mazanto masu kunya wannan tarbiyya ce da Allah madaukakin sarki yake mana to kuma musamman ma kun ga fa ana magana ne akan azumi ko ba haka ba duk da cewa lokaci ne da an halasta yin wannan abin da aka tashi halastan sai aka saka yi suna ɗin ehm? kamar ana son a gaya maka cewa kada ya shagalatar da kai duk da yake halalun ne to kada ya shagaltar da kai daga barin waɗansu ayyuka ɗin da ake yi da daddare a lokacin azumi kamar da za mu zo mu ga wannan insha Allah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa'iku menene hikima na halasta saduwa da mata da daddare ko kuma kafin nan sababin nuzul ɗinmu da muka kanta ya ambaci abubuwa guda biyu ne ko saduwa da kuma ci da sha amma sai Allah ya kaddamar da magana akan me akan saduwa ya kaddamar da magana akan saduwa ɗin kafin daga baya ya faɗi hukuncin ci da sha malamai suna cewa an kaddamar da shi ne saboda shi ne abin da ya fi mahimmanci shi ne abin da ya fi shige musu kunci kun gane sai allah maɗaukin sarki ya kaddamar da shi shi ya fi musu kunci waɗansu malamai suna faɗin cewa saboda fitunuwa na ɗan adam na ɗa namiji da mace ya fi fitunuwarsa da abinci da sha tsanani wajen kawar da shi daga bin dokokin Allah maɗaukakin sarki shi yasa sai aka kaddamar da abin da yinsa zai fi cutar da shi a addininsa a lokacin da an hana shi ina wata kun gane in an ce karkaci karkasha aka ce karka duda da mace wanne ne a ciki wadda tasirinsa zai fi muni wajen tarbiyyar ruhinka shi ne suke ganin cewa wato ainihin jima'i ne taban almuhim duka dai abubuwa ne da allah maɗaukakin sarki ya haramta haramun sunansa haramun ko sai mun samu dalili da zai nuna cewa wannan ya fi muni akan wannan amma Ah, dangane da abin da ya shafi azumi da dama daga cikin malamai suna ganin cewa jima'i ya fi muni wajen tasiri ma azumi akan ci na da sha shi ya sa jumhurin malamai hmm, ko kuma waɗansu mu ce ah, a jumhur ɗin ba ne suna ganin cewa idan mutum ya karya azumansa ta hanyar jima'i to zai zai kafara zai qada zai mene zai zai kafara ba ma jumhur bane wannan ijma'i ne ko wannan ijma'i ne idan mutum ya karya azumi ta hanyar jima'i to wannan bil ijma a kafara ta hau kansa amma idan ya karya ne ta hanyar ci ko sha annan malamai suna sabani ko ba haka ba ana sabani dangane da zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba malikiya ne suke ganin cewa lallai kafara ta kansa dan su malamai suna ganin sha'a ah, babu babu kafara tana iya munasaba zai zumi magana akan wannan amma abin da muke so mu faɗa a cewa malamai suna cewa hikimar kaddamar da magana akan jima'i shine saboda wannan saboda ya fi tsanani sa a lokacin da ake azumi ko kuma saba ma Allah ta hanyar sa ya fi tsanani a akan saba ma Allah ta hanyar ci da sha a lokacin azumi to me hikima na halasta saduwar aure da daddare malamai suna ambatan hikimomi guda biyu abu na farko shine as-siyanatu min at-tahrifi wal ghulu siyanatu min at-tahrifi wal ghulu shine kare musulmi daga tahrif shine canza hukuncin Allah wal ghulu da kuma guluwi wuce gona da iri zakewa wajen bauta shi azumi ai rashin ci ne da rashin sha da rashin da rashin saduwa kenan da yawa sai suna fahimtar an sharanta azumi ne domin a kuntata a karya sha'awa ko na wato ainihin dan adam wannan abu ne da zai ja mutane da yawa su ce to tun da haka ne bari mana su zaƙe su haramta ma kansu duk wani abu wanda yake sha'awa ne a madadin su yi ɗan zuwa wani lokaci su yi mana kawai gaba ɗai a wato ainihin wata ɗin akwai mutane wanda suke masu bauta ne generally suna da tsanani wajen yin duk wani abu wanda yake suna ganin zai kusantar da su izuwa ga Allah madaukin sarki wannan tsananin sai ja waɗansu su wuce iyakar da Allah ya saka musu wannan shine abin da ya faru da ahlul kitab da aka samu masu gulluwi a cikin su waɗansu sun ƙara yawan azaman kamar yadda ina je mun faɗa muku yayin da muka yi tafsirin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum mun faɗi yadda suke yi sukan yi guluwi sai su su wato ainihin ƙara shine waliyullahi dahlawi a cikin littafin sa hikmatullahi albaligha ya faɗi wannan siyana din hakanan shi ma abul hasan annadwi a cikin littafin sa al-arkanul arba'a a ƙarƙashin azumi shi ma ya faɗi wannan ɗin annabi alaihi salatu wassalam ya mana ishara izuwa ga waɗannan ɗin da ya hana alwisal menene alwisal shine mutum al'amadadin ya sha ruwa in yayi azumi kawai sai miƙe ba zai ci ba ba zai sha ba kaga kenan ba ba zai saru da matarsa ba har sai yayi kwana ɗai yayi kwana biyu yayi kwana uku azumin kwana uku a jere ko kwana biyu a jere shine alwisal za mu zo mu faɗi hukuncinsa inda ya dace a cikin wannan ayyadin to da annaba sallallahu alaihi salama ya hana wannan yana kawar da wannan guluwi ɗin ne haka na annabi ya gaya mana cewa ahalul kitab sun kasance ba sa cin abincin sahur hmm? shi ma saboda mene su zaƙewa ne su nuna cewa ai eh, lallai su masu kokari ne bari su yi tunda ba a son su ci ne to bari ba za su ci ba har a dare din ba da niyya mai kyau ko da niyya mai kyau don su ƙara musultuwa zuwa ga abin da suke ganin shine hikima na shar'anta musu azumi to amma sai Allah madaukakin sarki ya musu ba haka bane shi Allah madaukakin sarki rahimun ne bi ibadi shi yasa aka ta maimaita sauki a azumi yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr aka ce fa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra Allah ya ya maimaita wannan ya nuna muku cewa da ya faice ku yi azumi ba yana son ku wahal da kanku bane a'a hikimar tana nan ita ce ta kawo da mun yi bayani kaɗan a ciki kuma yi alkawari cewa in mun zo da Allah mai taqun za mu ƙara fadar bayani ko to hikimar ba shine ka lalata jikinka ka zanto cikin kunci ka rame kai mai da sauransu ba wannan guluwi ne kuma israfi ne shi yasa da daddare aka ce ku yi duk waɗannan abubuwan manya-manya guda uku da aka da aka hane ku ku yi shi domin mene tun kuɗe naz'a na wuce gona da iri da zakewa cikin bauta wannan shine hikima na farko da da malamai suke ambata dangane da abin da ya shafi halasta aljima wannan kuma ya shafi jima'in ya shafi shi da shaɗin ma da daddare din sai abu na biyu da malamai suke faɗa shine bayyana wato i'tidal din musulunci cewa wannan addini ne addini wasat baina addini ne tsaka-tsakiya tsakanin guluwi da taksiri tsakanin zakewa da kuma sakaci tsakanin zakewa wajen almadiyya almadiyya ita ce kulawa da jiki kadai da yin watsi da tarbiyyar ruhi to addinin musulunci tsakiya yake tsakanin almadiya da kuma alghulub fi arruhaniya materialism da spiritualism addinin musulunci balance ne shi yasa yace daga lokaci kaza daga bullowan alfajar zuwa faduwar rana kada ku ci daga faduwar rana zuwa bullowar alfajar ku ci an ba ruhi na ta kasan an ba gangan jiki na shi kasan kun gane ko waɗansu addinai ɗan guluyi suke a bangare guda ɗaya kamar yin su addinin mutanen mutanen su indiya da waɗansu mutanen china wanda su suna ganin za ka samu sa'ada ne kawai da rabo a wurin allah duk lokacin da ka kware ka kai makura wajen azabtar da jikinka shi yasa za ku samu a cikinsu akwai wanda ibadarsa shine zai yi sati bai ci komai ba bai sha ruwa ba kaga ya rage dan dan dan kaɗan saboda yana ganin cewa jiki shi yake kawo masa azaba wanda da wannan an samu a cikin kiristoci ita ce rahabaniya din nan da Allah ke cewa rahabaniya ta nifta da'uha ma katabnaha alai suna ganin in ba su wahal da jikinsu ba ba za su samu tsira a wajen Allah kukin sarki ba ana bayar da labari cewa akwai wani kis wani babban malamin kirista ne yake cewa yana yaban wani malami yake cewa oh ina mu ina zamanin suwa ne wanda yakan yi wata ɗai ruwa bai taɓa jikinsa ba ruwa bai taɓa jikinsa bai ce amma yanzu mun zanto duk najasa ko yaushe muna taɓa ruwa haka nan ya ambaci wani cewa Allah ya ji kan wane wato ba da Allah da aikin wane yakan yi sati ɗaya bai yi wanka ba <laughs> kun ga guluyi kenan ko wajen azabtar da jiki ta da suna ganin taɓa ruwa ma wai duk abubuwa ne na jin daɗi na jiki abu ne wanda zai iya kai ka ga halaka sannan a ɓangare guda ɗaya kuma su ne wanda suke wuce gona da iri wajen jin daɗin jiki ba wasu da tarbiyyar ruhi Yahuda sun yi fice a kan wannan ta yadda ya kai sai kutub a shirin ta faransa da ya magana kan mashahidu alkiyama fil al karim a farkon mukaddima da yake maganan addinai dangane da ranar lahira yake cewa addinin da bai damu ba da lahira babu kamar addinin yahudawa su komai nasu duniya shi yasa ibn lura sun fi kwarewa a harkar duniya ya alamu na zahira min alhayati duniya abubuwa na harkar duniya za ku ga yahudawa su ne suke kan gaba a kai harkar waɗansu akwai ilimin muka ma yanzu na zamani wadda sai yahudawa sun ga dama za ka koya saboda su suka yi fice a ciki kuma da shi suke amfani su yi control ɗin duniya da haka sai wadda suka ga dama ya kware a ciki akwai wani malami zurnulu najjar Allah ji kansa da rahama ya rasu wani ɗan misra ne ya kware a ilimin geology kuma ya amfani da wannan ilimin ya yi rubuce-rubuce dangane da alaƙar waɗannan ilimin muka ɗin da musulunci yana da littafi akan aljibal fil qur'an karim ya kware a harkan geology shine ilimin mai kenan ilimin duwatsu yawwa to ya kware ta yadda shine na shida a duniya gaba ɗaya a lokacin da yake da rai a wannan ilimi ɗin to yana bayar da labarin yadda ya sha wahala wajen yin karatu a waɗansu wurare a Amerika kawai saboda shi musulmi ne ba a san a nuna masa waɗansu ɓangarorin na ilimi da ya shafi abin da ya kware a kai saboda shi musulmi ne don akwai waɗanda ƙwararru a ciki waɗanda yahudawa ne su ne jagorori a ciki yanzu a injiniyarin da irrigation injiniyarin, da waɗannan abin za a ga su suka fi ƙwarewa a ciki da haka suna zaɓa kada ma wani ya sani ballantana a yi takara da su to su duk abin da ya shafi jin daɗin duniya wannan shine guluwi sannan da habaran west gaba ɗayansa hadaran turawan yamma shine a ji daɗi kawai a duniya ba su damu da abin da ya shafi lahira ba to allah maɗaukin sarki sai ya bayyana mana wannan tawazun da wasatiyya ɗin musulunci a azumi a aikace cewa an raba lokacin guda biyu ka kula da ruhinka shine ka ɗan rage wani abu na ci da sha da saduwa na aure goma sha biyu misali sannan an baka dama ka yi amfani da waɗannan shi ma har tsawon awoyi da za su kai goma ko sha biyu ɗin su ma waɗannan su ne abubuwa da biyu da suke hikima na halasta shan abin ɗarbin nan saduwa da mata kuma ma har da ci da sha ɗin kenan ko a dare na azumi sannan abu na gaba malamai suna cewa shi kansa wannan saduwa ɗin abu ne wanda yake da matukar mahimmanci a rayuwa na wato ainihin ɗan adam al'imam ibn qayyim al-jauziya ya ambaci fa'idodi na wato ainihin saduwa wanda tun da muna munasaba na halasta wannan abun to ya dace mu faɗi wannan menene maqasid na aljima'a fil islam ya faɗi wannan a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da yazo bayani akan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen saduwa da mata babun ko eh ko faslun hadihu sallallahu alaihi wa sallama fil jima' lokacin gobe insha Allah za mu karanta mana waɗannan maqasid guda uku da ya ambata abinda muka faɗa ya zanto daidai fallace daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh